أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وارحمنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونقول وأن wa Allah madaukakin sarki wadda cikin يا ya sanya mu rayayyu يمتي من البركه ci gaba cikin karatun littafin qatfu aljana addani sharhina muqaddima ibn abi zaid al da fatan Allah madaukakin sarki mana jagora har yanzu muna cikin bayani inda malam ya kawo maganin ibn abi zaid a cikin risala سوى وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به يلا كتن بيان اكم صحبا النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال فللنس أبنده كما تغريم وجن إيماني دسو دمك من تنسو yana cikin bayanin cewa sabon annabi sallallahu alaihi wasallam adilai ne kuma abin da ya zama wajibu gare mu shi ne son su da kuma yabansu da yabo mai kyau ba tare da an wuce iyaka ba hadisa wanda yake wa qala imam ahmad في كتاب السنة ثم إمام أحمد يا فدي يأخذي أكتلت إرفاء السنة يتي ومن سنة ذكر محافل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين ينادى جسد سنة ambaton kyawawan abin da sahabban annabi sallallahu alaihi عليه suka yi dukkansu gaba daya والكف عن الذي جرى بينهم إكاملوا أكن أبن دي بدانا سكاننسو نساقاني فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي دون بيزاكي صحابان النبي صلى الله عليه وسلم وآياتك يسوك وباب شكا فيما بدع عليه وقوى إذا شيعة لرافضي حبهم سنة ودعاء لهم قربة سنسوا سنة لنا من ظن الله صلى الله عليه وسلم yi musu addu'a neman kusanci ne ga Allah madaukakin sarki walittida'u bihim wasilatun kuma yin koyi da su hanya ce wadda zai kisar da mutum zuwa ga gaci wal akhadhu bi atharihim fadilatun riko da tafarkin su falala ke ga wanda yayi wannan shi ne imam a maganan imam ahmad a cikin littafin sunna a kan sabon annabi sallallahu alaihi wasallam malam ya ce wa kwada aidan kuma arwa yau imam ahmad ya ce لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بحالتك قوة يأنبتي وني أبو daga cikin munanan abu game da su ko kuwa ya soke su a kan mutuncinsu ko addininsu faman fa'ala dalika ba a ala sultan ta'dibahu ku wanda ya aikata wannan kuma aka kama shi wajibi ne a kan shugaba ya sa a karantar da shi na ladabi a ladabtar da shi وعقوبته أمس عقوبة ليس له أن يعفو عنه باشد أهو إن أنك كاماشي متكياي أمس عقوبة بل يعاقبه ثم يستتيبه zai masa ukuba kuma a zage shi akan abin da ya yi din nan fahimta ba qabila minhu in ya tuba sai a wa in a'ada alayhi al-uquba in bai tuba ya ci gaba da yi za a maimaita masa uquba din wa dalladahu fil haqq hatta ya tuba wa yurada ai ta masa bulala a kulle har sai ya tuba ya koma da barin zagin sahabban Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine hukunci wanda ya kamata ya yi wato wanda ya zaki sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ji imam ahmad قال ابن ابي حاتم في كتابه الجرح والتعديل ابن ابي حاتم يا فدي كتل الجرح والتعديل سوى فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم الذين شهدوا الوحي والتنزيل su sahaban annabi sallallahu alaihi sallam nan su ne wanda suka shaida wahayi sun san lokacin da ake wa annabi sallallahu alaihi sallam wahayi suna nan watan sun sani suna nan lokacin da qur'ani ke saukowa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa arafu tafsira wa ta'wil sun san tafsirin kowane ayan alqur'ani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su sun san tawilin sa menene ma'anarsa wa humul ladina tarahumullahu azza wa jalla li suhbati nabiyih sallallahu alaihi wa sallam su ne wa'annan wanda Allah madaukakin sarki ya zabe su domin su kasance sahabai ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallam wa nusratihi wa iqamati dinihi su ne Allah ya zabe su wajen taimakawa annabi sallam da kuma tsaye da addininsa wa izhari haqqihi su ne Allah ya zabe su domin su bayyana haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa fardihim lahu sahaba faradiyahum lahu sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yadda da su su kasance sahabbansa waja'alahum a a'laman wa qudwa kuma ya sanya su su kasance wato abun koyi jagaba wanda za su dinga kasance su ne suke ga wato tsirar da mu ko ko karantar da mu addini sanar da mu sunansa wa hafadu anhu ma ballaghahum anillah sun kiyaye dukkan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sakon Allah gare su wa Nadaba wa Amara wa Naha wa ونهى wa وأدب da duk abin da annabi sa sallan ya sunnata ko ya shar'anta ko ya ukunta ko kuwa ya kwaɗaitar a yi ko ya yi umarni ko ya hana ya tsawaitar ya ladabtar duk wayannan abubuwa gaba daya sun kiyaye shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa wa'au wa atqanuhu sun fahimci abin da annabi sallallahu ya karantar da su sun akikance ta ba su yi wasa da shi ba fa faqahu fi sai suka fahimci addini وعلموا امر الله وناهي ومراده بمعاينه رسول الله صلى الله عليه وسلم سن سن أ م ن من الله لكم ان ننسى سن جن النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتاويلا سن جن لوكسن دا نجسى سن يكي فسر ا ل ق ر آ ن da kuma karantar da su ma'anarsa wa منه anhu da duk abubuwa wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsakulo daga cikin hukunci cikin littafin sa da su littafin Allah madaukakin sarki da sunnan sa duk sun kiyaye fa sharafahum Allah bima manna alaihim wa akramahum bihi min wada'i iyahu mawdi al-qudwa sai ya daraja su ya karrama su da ni'mansa wanda yayi a kansu ta yadda ya sanya su sune ne abun koyi ila alqal ar shi ibn abi hatim yace fakanu udul al-umma sai suka kasance adilai na al'umma na sallallahu alaihi wasallam wa'immatar huda suka kasance shugabanni wajen shirya. wa din suka kasance hujja akan addinin musulunci wa naqalahu alkitabu wa sunna suka naqalo mana daga annabi sallallahu alaihi wa sallam littafin Allah da sunnan manzon sallallahu alaihi wa sallam wayannan sune shugaba wato sune sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da aka bayyana nan shi ya dace ya kasance abin da za a sakanta musu da shi shi ne zagi babu wanda ya yi wannan yana yiwuwa akwai wani abu a cikin kansa ba daidai ba kansa ya kunce ba shi da hankali ko nafi a dauka mahaifinka ne abokanansa suka yi masa irin wannan abin da annabi sabai suka wa annabi sallallahu alaihi wa zai zo yana zagin abokanan baban shi din in yayi sai a ce mawukaci ne bai san abin da yake yi ba وندب الله عز وجل إلى التمسك بأبيهم والجري على منهاجهم وسلوك لسبيلهم واقتداء بهم ثم أن مدعوك شنكرشي يقتيسر cewa a yi riko da shiriyarsu a tafi a kan tsarinsu a bi anyan da suka bi a yi koyi da su yayin da Allah maɗaukacin sarki ya ce wa man yi yushaqiqir rasula min ba'di ma ta bayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabili mu'mini muminin nuwallihi ma tawalla duk wanda yayi shakka ya karyata ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya riga ya bayyana masa shiriya tangaran yaki ya bi sai bi wani anya ba anyan mummunai ba wani mumunai ake magana da su a lokacin su ne sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi wani anya ba anyan su ba Allah yake nuwallihi ma tawalla abinda aikata za mu nuna masa za mu ba shi abin da ya nema abin da ya aikata za mu biya shi da shi ma'ana duk wanda ya saba wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam min badi ma zahara lahu al-haq bayan gaskiya ya bayyana gare shi wa yasluqu tariqan ghayra tariq al-mu'minin yabi anya ba anyan mumunai ba ma ma hum alaihi min al-haq akan abin da suke kansa na gaskiya nasruquhu wa ma tawadda ilai za mu bashi da abin da ya fuskanta zuwa gare shi fala nuwaffiquhu lil khair ba za mu datar da shi da alkhairi ba wa nudkhiluhu nar jahannam za mu shigar da shi wutan aljanna yuqafi harraha yana dandana zafinta wa bitta hadha al wal ma'al wannan makoma mummuna ne kwarai da gaskiya na'am a'udhu billah za mu shigar da shi wutan jahannama zai dandana zafinta kuma wannan ya yi muni ga makoma malam sai wa wajadna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة كما من سامت وما يكن الله صلى الله عليه وسلم يا قأيتر أئسد ساقو أمدد انت أتكن أبي سيد داما ووجدناه يخاطب أصحابه فيها كما من سامو ينا زنكيد صحبانت لشي منها أن دعا لهم فقال دقتكي النبي صلى الله عليه وسلم يا موسى يكي ي نظر الله امرأ م ر أ سمع مقالتي فحفظها ووعى حتى يبلغها غيره ا ل ل ي أ ذ وان ديجي زنشينا يكي ايه والنم زنشينا kuma ya fahimce ta har ya isar da shi zuwa ga wani annabi sallallahu ya yi wa sahabansa addu'a wayanda suka ji zancensa suka kiyaye suka isar da shi har mu muka samu wannan hadisi ya zo da lafazi masu yawa watakila shi malan ya kawo shi ne ya yi ruwaito shi ne da ma'ana in ba ta ba akwai alamar cewa wannan lafazi wanda malam ya kawo ba aka yi zo a cikin littafin hadisi ba yadda ya zo a ciki ne cewa nabbar wa abdani سمع مقالتي فحفظها ورعاها وأداها Allah ya addaka wannan bawa wanda ya ji zance na kuma ya kiyaye ta kuma ya fahimce ta sannan ya ba da ita kamar yadda ya ji amma lakazi wanda yake hatta yi balliga ha gairahu wannan ya zo ne da cewa nabbara Allahu abdan sami'a maqalati fa hafizaha wa wa'aha wa ballaghaha ma lam yasma'aha Allah ya askata wannan bawa wanda ya ji zance na ya kiyaye ta kuma ya isar da ita ga wanda bai ji ba amma lafazin da malam ya kawo ga yadda yake a cikin littafin sunna rahimallahu man sami'a maqala fi hadhihi فحفظها حتى يبلغها غيره Allah yi wa wannan wanda ya ji zance na Allah ya masa rahma kuma ya kiyaye wannan zancen hatta har sai da ya isar wa wani duka ya zo da lafuza daban-daban malam yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam fi khutbati ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fadi a cikin khutbansa falyuballigh ash-shahid minkum al wanda yake nan a cikinku ya isar wa wanda ba shi nan su wane ne suke nan a wannan lokacin su sahabbansa suka isar wa waɗanda ba su nan an yi isa gare mu بلغوا أن سنة يتي بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج سوى كإسر جمدني قود آية قد أكتفني كما كإذن كي جمد بني إسرائيل باب ليس نعم ما لا يتي ثم تفرقت الصحابة رضي الله عنهم في نواحي والأمصار والضغور وفي الفطور البلدان والمغازي سنة ننسى عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم سكر بزو سكر ربع جزوة دا كتاشي دا بروروة دا ثوني دا بندبن وجنبو دا بروروة دا ياسم مسلمتي da kuma raya garuruwan musulunci da walƙaba da alkalanci wal ahkam da kuma bayyana hukunce-hukunce sabon annabi sa sannan sun bazu kasashe suna yin wannan فبث كل واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم kowannensu suka yada a garin da suke ababen da suka kiyaye shi daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa hakamu bi hukmillah suka yi hukunci da hukuncin Allah madaukakin sarki wa an bau al'umur alamatan na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka gudanar da al'amura akan yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta wa aftau fi ma su'ilu an mimma habarahum min jawabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an musu fatawa daga cikin ababen da aka tambaye su sun ba da amsa wadda suka sani daga annabi sallallahu alaihi wa sallam anna zahiruha min masail da kuma wasu daban-daban daga cikin mas'aloli وجردوا انفسهم مع تقدمة حسن النية والقرب إلى الله فقد خائفوا. سكا بعد كوس دومين كرم جد الدين قلا تارد جرما نرجعنا واتوه رجنس بقوى أبنا آه واتو جبات جبات وندسون سكا جبات قوى wajen addinin musulunci da kyakkyawan niyya suka yi allah maɗaukakin sarki ya sa addinin musulunci ya yadu a cikin lokaci kaɗan ta hannunsu domin mutane su san alfara'i wal ahkam wal sunan wal halal wal haram don mutane su san wato farillai wanda yake kansu su san ukunce-ukuncen Allah su san sunnoni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su san halal da haram aka suka yi hatta qabadahum Allah wa الله ومغفرته ورحمته عليهم اجمعين har Allah madaukakin sarki ya ɗauke ransu abinda suka suka yi kenan Allah ya yarda da su ya gafarta musu ya rahmce su tare da mu gaba ɗaya wannan shine zancen ibn abi hatim وقال أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث أبو عثمان الصابوني فيما يفعل أشكال للساكن ساء لا عقيدا مغباتا لكما ساء مأبوتا حديثي يتي ويرون الكف عما شجر بين أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة دنيتي و يا داتي أكامي دقابين بي فاروس أكامي صعب الله النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم mutum ya tsabtace harshensa wajen ambato wanda abin da zai kasance aiki gare جريسي او nafsan فيهم ko kuwa ya kasance na kasa ne gare su waya rauna a tarahum ala jami'ihim suna gani ya kamata a dinga musu a dinga nemo musu rahman Allah akan dukkansu da ce radiyallahu anhum wal muwalatu likafatihim kuma a so dukkansu gaba daya banda ba tare da an cire ko daya cikin su ba ونقل حافظ ابن آه، في الفتح عن ابي المظهر السمعاني انه قال آه، حافظ ابن حجر الاسقلاني يا رويتو ابي المظفر آه، السمعاني روايات التعرض الى جانب الصحابه علامه على خذلان فاعله duk wanda yake aibanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake zagin su yana fadin yana fadin aibin sa aibin su alama ce na rashin rabon wannan mutumi alama ce na wato mutumi ne alkhizlan wanda yake tababbe ne bal huwa bid'atun wa dalal banda ma haka bid'a ce kuma kata ce mutum ya kasance ya sanya sabon annabi sallallahu a gaba shi yake gaga malam yace wa qala shaykhul islam ibn taymiyyah fi kitabihi al-aqidah wasifiyya kuma shaykhul islam ibn taymiyyah ya fadi a cikin littafin sa al-aqidah al min ومن ahli أهل wal والجماعة yana daga cikin asillai na alin jama'a salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam su bar zuciyarsu ya kasance tangaran harsunansu ya kasance tangaran akan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kama wasafahum Allah fi qawlihi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta su a cikin faɗinsa cewa wallazina ja'u min ba'dihim wayanda suka zo a bayan su bayan suwa su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulun suna faɗin cewa ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يا أبنجي تجافت mana. da kuma yan uwanmu wanda suka riga mu da imani wannan shi ya fi kamata su sifantu da shi wa ta'atu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi qawli su yi biyayya da fadin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina annabi sallallahu alaihi wa sallam ya maimaita sau uku fawallazi nafsi biyade na rantse da wanda raina yake hannunsa Allah kenan law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba da cewa ɗayanku zai ciyar da dutsen uhudu na zinari ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu da zai iya ya kai mudu guda ɗaya na hatsi ko na abinci wanda su suka bayar ba annabi ya ce kai ko rabi ko rabin mudu wanda su suka bayar wannan dutsen udu wanda kuka kashe na zinari da zai kai ba ila alqal ar ibn taymiya ya faɗi cewa wa yatabarra'una min tariqati ar-rawatib الذين يبغضون الصحابة ويكبونهم سو أهل السنه والجماعه سنة برنتا دقا أن الرافضة سو شيعة وإن دفك زاج الذي فأى سنة سنة سنة واتو جن هوش صحابي كما سنة زاج وطريقة النوافذ الذين yu'zuna ahlal bai bi qawlin aw amalin da kuma anyan wasu wanda ake ce da su nawafi ba wayannan su kuma suna zagin ahlul bait ne suna zagin su da zance da kuma aiki ويمسكون عما جرى بين sahaba suna yin riko da abin da ya faru tsakanin sahabbai shine zancen su ko yaushe wa yaquluna inna hadhihi al-athar al-marwiyya fi masawihim minha ma huwa kadhib wa minha ma huwa ma qad zida fihi kuma su ahli sunna suna cewa wayannan ababin da aka ruwaito wajen muna muzanta sahabbai da nuna aibinsu mafi yawansu karya ne daga cikinsu akwai abin da aka ƙara domin ya musu daɗi kamar yadda suke so wa nukisa wa hujira wanda kuma ya zama falala ne za su rage shi wani ma su canza shi an waje ga barin fuska yadda aka faɗe shi ko yadda ya faru wa minhu هم فيه معذورون إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون كما أبين ده إنجنتا daga cikin ababen da ya faru tsakaninsu to za a iya musu uzuri su masu istihadi ne akan hukuncin da suka yi idan sun yi sun dace suna da lada a wurin Allah biyu idan suka yi kuskure suna da lada a wurin Allah ɗaya so kowanne ba inda suka tatsi domin ya faru ne bisa ga istihadi daga wurinsu suna gani abin da ya dace kenan wani gefen kuma suna gani abin da ya dace shi ne wannan sannan kuma da ya kawo wannan ne to idan sun yi dace wajen su suna da lada biyu idan إذا كنت yi kuskure suna da lada وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره قول قول الله تعالى حافظ ابن كثير يا فدي وجد تفسير فدي الله مدو كثير تركي ونديتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه wannan aya wanda Allah madaukaki santi yake magabata na farko daga cikin muhajirai da kuma mutanen Madina da wayanda suka bi su a baya da kyautatawa Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah ibn kasir yace faqad akhbara Allah al-azim أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار Allah ya bamu labari cewa shi ya yadda da su wa'annan magabata na farko cikin muhajirai da kuma ansar da kuma wallazi na taba'uhum bi ihsan da kuma wa'anda suka biyo su a baya da kyautatawa fa ya waila man abghadahum ya kai ko wanda yake fushi da su yake jin haushinsu au sabbahum ko yana zagin su au afghaba au sabba ba'dahum ko yana fushin wasu daga cikin su ko yana zagin wasu daga cikin su wala siyama sayyidu sahaba ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa Sallam. wa afdaluhum yake musamman ma shugaba daga cikin wato shugaban sahabbai bayan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fitinsu da kuma mafi falalansu yake a'ani as-siddiq al ina nufin saidina abubakar wanda shine as wal khalifatal al da kuma khalifa mafi girma ababakr ibn abi kuhafa yana nufin abubakar dan abi kuhafa wannan maganar ibn kafir ne a cikin littafin sa tafsir yace fa inna qa'ifatal maqbula min ar-rawa min ar-rafida yu'aduna al-afdal as-sahaba ya wasu yanki daga cikin tabakku na shi'a suna biyayya da mafi falalan sahabban annabi sallallahu alaihi sallam wayu bugidunahum suna jin haushin su waya subunahum suna zagin su iyadan billahi min zalika Allah ya kare mu daga wannan wa hada yadullu ala anna uqulahum ma'kusa wannan ya nuna cewa hankalin su ma a kike yake فأين أ من, من ا ل إ ي بسوى في الإيمان ل إ ي م من رضي الله عنهم يا يندى سكي زاد وندى الا مدعو كشن تركي يدرسوا وأما أهل السنة أما سوء اهل السنة فإنهم س عن من, ف إ رضي الله عنهم su suna yadda ne da wanda Allah maɗaukacin sarki yadda da shi waya kubbuna man sabballahu wa rasuluhu suna zagin wanda Allah da manzansa suka zaga wai walluna man yuwali Allah wa yu'aduna man yu'adi suna son masu son Allah suna kiyayya da masu kin Allah wa hum muttabi'una la muttabi'un su biyayya suke yi ba sa yin bid'a wa yaqtaduna wala yaqtadi'un su suna yin koyi ne ba su kagen wani abu su su fara su yi ولهذا هم حزب الله المفلحين ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون شيتا سوني رندنا الله ما صرفوا bayan Allah mawzunai wannan shine zancen ibn kathir a cikin tafsirinsa wanda yake aibanta duk wanda yake zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa mai yin aka to ankalinsa ma ba daidai bane قال al- عبد العيد الحنفي في شرح الطحاوي أبن ما لم so ya nuna mana. yana kawo zantukan malamai daban-daban ya kawo na imam ahmad ya kawo na ibn taymiya ya kawo na ibn kathir yanzu ya kawo na wannan malamin ibn abdul al-hanafi kada mutum ya ɗauka cewa matsala ce ta mazhaba ya kawo wanda yake malikiya ne ya kawo wanda yake a hambaliya ne yanzu ya kawo zancen bahanafi wanda yake hanafiya a cikin littafinsa sharhu ya yake faman adallu mimman yakunu fi qalbihi ghillun ala khiyaril mu'minin wane ne fi ɓata kamar wanda akwai kulli a zuciyarsa game da zababbun mummunai wa sadatul awliya Allah da kuma shugabanni jagaba wajen waliyan Allah ba'da nabiyyin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa bayan annabawa bal qad faddalahum al-yahud wan nasara bi khislati Allah madaukakin sarki ya fitinta su akan yahudawa da nasara da wata hali kin wato yahuda ma sun fi su sun fi masu zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma nasara domin an ce wa wani ba yahude man khairu ahli millatikum wane ne mafificin addinin ku qala ashabu musa sai ce sabon annabi musa shi ba yahude ya ce fiyayyen addininsu shi ne sabon annabi musa waƙila lin nasara kuma an ce wa wani banasari man khairu ahli millatikum wane ne fiyayyen wanda yake mutanen addininku faƙalu ashabu isa sai suka ce sahabban annabi isa alhawariyun waƙila lirrafida amma kuma an ce wa shi'a man sharru ahlu millatikum wane ne yafi sharri daga cikin mutanen addinin ku fa qalu sai suka ce ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. ne sahabban annabi muhammad so yahudawa da nasara ba su fi su ba su sun ce fiyayye cikin addinin su shine sahabban annabinsu amma shi shi'a da aka tambaye shi wane ne mafi sharri daga cikin addinin su shi ya ce sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ولم يستثنوا ولم يستثنوا منهم الا القليل بس شرك اتكن صحابا با sai kaɗan kawai da wanda za a iya kirga وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوا بأضعاف مضاعفة وإن تكي زادا sun fi falala ninki ba ninki a kan waɗanda aka kira su cewa su mutanen kwarai ne wansu ɗan cikin cokali kawai aka cire su ne nasu kuma waɗanda suke zaga ɗin sun fi wa'annan ta hanyoyi da yawa وهذا المعنى جاء في شعر أحد العلماء بين القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري وهو كاظم الأزري فقال yake wannan ma'ana ya zo daga cikin wakan wani malaminsu a karni na goma sha biyu ko goma sha uku shi ne sunansa kazim al'azri ya ce ahum khairun ummata ukhrijat linnas ai hata zaka bal ashqiya yana cewa shin su sahabban annabi sallallahu su ne fiyayyen mutane wanda aka fitarwa mutane suna hawwala ayan alkur'ani. ahum khairu ummata ukhrijat lin-nas shin su ne fiyayyen al'umma wanda aka fitar wa mutane sai ce ai hada zaka bal ashqiya ashqa'a cewa ina ai wa'annan su ne mafi shakkiyancinta sabon annabi sa sallan yake nufi ما لا يتوقف عليه في مثل الاستاذ محمود الملاح لقصيدته الازريه ل بعنوان آه، الرزريه في قصيده الازريه ي د ة ا ل أ ز ر ي يتناقى مونا واكاني السور للساق المالبي محمود الملاح وانده مصر ردي أ من قصيده ص ي وانده سينا مصر ردي أتكلم كافي يقالي وما جاء في هذا البيت غاية في الجفاء والخضر أبين ديزو أتكلم ونم ونم واقع يا كيمتك وجم بطلك يا كيمتك وجموني وهو مصادم للقرآن يا كاوشي ندوني على القرآن بشيء domin fadin Allah wanda yake kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance fiyayyen al'umma wanda aka fitarwa mutane kuma a wannan lokacin wane ne aka fuskanta da wannan zance su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu mun shiga ne kasancewa mun yi la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma lokacin da wannan aya ya sauka waye ake magana da su sun samun annabi sallallahu ne sai shi ya canza shi cewa shin waɗannan su ne kake ce da su khairul umma ba aka bane su ne mafi shakkiyancin al'umma su bi shi وقال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري حافظ ابن حجر يا فتي أشكل في فتح الباري يتي واتفق, واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن عن أحد من الصحابة يتي أهل السنة في اتفاق أكون واجب, في a ولي wani ɗaya daga cikin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababi ma waqa'a lahum min hurubin domin abin da ya faru tsakaninsu na yakin da ya su gudana tsakaninsu. walau urifa al min minhum ko da an san wane ne yake da gaskiya a cikinsu? ba da kadin yanci ka aibanta ɗaya daga cikin su لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب lilla an jihad domin su ba wai sun yi yaki wannan yaki suna neman duniya ba ne a babu ko kaɗan yake-yaken da ya faru tsakaninsu ba neman duniya suke yi ba sun yi ne ne don addini ɗin so yace sun yi ne a kan istihadi daga wurinsu wa qad afa Allah ta'ala mukti mukhti fil istihad Allah kuma ya riga ya yi abuwa ga wanda ya kuskure wajen ijtihadinsa bal sabata annahu yuzar ajran wahida ya ma tabbata cewa za a bashi lada guda wa annal musiba yudar ajranai ajrain kuma wanda ya dace akan ijtihadinsa za a bashi lada biyu duk wayannan malamai ne na duniya da musulunci suke faɗin cewa bai dace a zagi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ko kai ma za ka iya gane a hankali menene na zagin magabanta ka ba shi da amfani me za ka samu a ciki menene darajar ka kai idan ka ba su da kyau wawa ne mai zagin ma'aikinsa ya ce babana ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza idan baban ka ba shi da kyau kai za ka yi kyau ina ka samu kyau din inda za ka zaki baban ka wanda ya wuce وقال الشيخ يحيى ابن ابي بكر العامري في كتابه الرياض المستنبطه الرياض المستطابه في في من له رواية في الصحيحين من من الصحابة آه الشيخ يحيى ابن أبي بكر العامري يا صبي أتكن للتافنسة الرياض المستطابة أتكن رواية نا ونديزو نا الصحيح البخاري نا صحاب آه، صحابا النبي صلى الله عليه وسلم yace وينبغي لكل سين متدين مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن المخطئهم وطلب المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه ذاتي ذا قوة mutumin ذا ya zo daga baya wanda shi ba sahabi ba ne ya fasfauta a kan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a kan abin da ya gudana tsakaninsu ya nomo musu uziri ga ya nemo ma wa wanda ya kuskure a cikinsu uziri kuma ya nemo musu mafita mai kyau wa taslimu sihhati ijma'ihim da kuma ya inganta abin da suka yi ijma'i a kai da kuma abin da suka aikata fahim a'lamu bil hal su ne suka fi sanin halin da suke ciki wannan lokacin wal hadiru yara ma la yara al kuma wanda yake nan baya ganin abin da ba shi wanda baya nan wato wanda yake nan yana ganin abin da wanda ba shi nan yake gani idan aka yi abu kai kana nan lokacin da aka yi da wanda ba shi nan ya ji labari wane ne zai fi sanin abin da ya faru wanda yake nan kan da labari kawai ka ji shi kuma labari a lokacin da ya fara tafiya tun da ya tashi tafiya raguwa yake yi ko ya ƙaru. yana cikin tafiya yana rabuwa ne yana karuwa mai son zuciya zai sa naki a ciki mai karya zai sa naki a ciki haka zai ta tafiya har a zo gaskiyan cikin tama da kyar za ta samu domin ya riga ya canza daga asali to wanda yake nan lokacin da aka yi abu ya fi sani a kan kai da baka nan وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائد كما أن يمكن شين ديمو wanda ya kuskure uzuri wa tariqatul munafiqina tatabbu'ul matani amma anyan munafiki shine ya dinga bibiya aibinka shi abin da ya fi so ya gani kenan wa din ستر عورات المسلمين فكيف, فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين إذا يكتن في دولين أتسر الأورى المؤمنين ما ذاك الشيء ده النبي صلى الله عليه وسلم أتكم مؤمنين ما اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم تعالى ده لورا النبي صلى الله عليه وسلم وانده la tasubbu ahadan min ashabi kada ku zagi ɗaya daga cikin sahabbai da kuma faɗin sa wanda yake min husnul islamul mar tarkuhu ma la yani yana daga cikin kyau musuluncin mutum ya bari abinda ba ruwansa a ciki abinda da bai shafe shi ba ya bar shi hadihi tariqatu sulaha as-salaf wannan shine anyan mutanen kwarai magabata وما سواها mahawin وتلف wanda ba wannan anya ba to halaka ne kuma kuma kaskanci ne kawai to malam ya kare bayani wajen zancen sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mas'ala na 27 qawluhu ma'anar qawluhu fadin ibnu abi zaid a cikin riwa a cikin والطاعة للأئمة المسلمين من ولاة أمورهم ا ة أ م و ر ه م و أ ل م ا ئ ه م ب عيني عتي وكما خوارج يم ديايا يشوغبا من مسلمين ديايا يشوغبا من مسلمين يكما ما تجبنت على امر المسلمين da kuma malamansu yi musu biyayya shine anyan ahlus sunna wal jama'a malam yake Allah madaukakin sarki ya ce ya yi wallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ya da kuka ba da gaskiya da Allah kuka yi imani ku yi biyayya ku yi da'a da Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma masu jidinta al’amuran ku. masu jidinta al'amuran ɗin na mala yake ulul am humul ulama wal umara masu jidinta al'amura su ne shugabanni da kuma malamai fayusma'u lil ulama wa yuqa'u sai a ji zancen malamai a yi biyayya da su fi ma yubayyinuna min umuri din cikin abinda da suke bayyana shi daga cikin al'amuran addini wa yusma'u lil umara za saurara wa shugabanni wa yuta kuma ayi biyayya da su fi ma ya'muruna bih cikin abinda da suke ba da umarni a kai mimma laisa ma'siyati lillah cikin abin ba sabon Allah ba yin biyayya ga shugabanni wajibi ne matuka sun yi umarni da abin da ba sako ba ne وقد رجح تفسير ولاة الأمور بما يشمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيريهما معنى يتي سو قرطبي دقما ابن كثير sun yi rinjayar da fassara da ya ce ma'anan ulul amur su ne malamai da kuma shugabanni sun rinjayar da wannan fassara cikin littafin su na tasirinsu fa'aza kurkubi tasira ulul amr bil umara ila jamhur kuma imamu kurkubi ya ce manan ulul amr cewa su ne shugabanni shi ne zance mafi yawa daga cikin magusan ilimi kuma ya lissafa adda abu huraira da kuma abdullahi ibn abbas da wasunsu kuma ya ce يأتي وقال جابر ibn عبد wa ومجاهد daga cikin sabon annabi sa sallan jabir dan abdullah da kuma shi ta tabi'ai shine mujahid malamin tafsir shi ma ya ce ulul amr ahlul qur'an ulul amr da nufi su ne malamai ma'abutan qur'ani da kuma ilimi wa hum ikhtiyaru wa huwa ikhtiyaru malik rahimahullah wannan shine abinda imam malik ya zaba ma'anan ulul amr su ne ahlul qur'an malaman qur'ani ma'abutan qur'ani da kuma malamai ونحوه قول الضحاك هكا لما مال الضحاك يفتيتي قال يعني الفقهاء والعلماء في الدين يتي أولو الأمر سوني مالمي وإن دسون سوف يمتي الديني لثم من لم تأسدين الدين مثلتي سوني أولو الأمر وقال ابن كثير في تفسيره كما ابن كثير ابن كثير يا faɗi اتكلم تفسيرا tafsirinsa وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس واولي الامر منكم يا amri الفكر والدين وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وابو العالية أولو الأمر يعني العلماء دودوا إن معلمين علي ابن أبي طلحة يروي دودة ابن عباس سوى أولو الأمر ma'anansa malamin fikiyu da addini hakan nan mujahid ya ce da kuma afa da hasanul basri da abu aliya sun ce ana nufin malamai ne wala kulli hal mala yace wa yadullu li ta'ati ulama qaulullahi azza wa jalla kuma abin da ya nuna biyayya ga malamai fadin Allah madaukakin sarki wanda yace was'alu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كتنبيه ما أبو دن إلمي إذا كوبا كسنيبا سو أهل الذكر سوني معلما الدين وقوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السخط فبن ألا وانده يتي بادن الربانيون سنا هنا دكما أحبار suna hana faɗinsu wanda suke faɗi na sako da kuma cin haram wanda suke yi yake su ne ma'abutan ilimi masu hana haramun hakan nan ba wa yadudu li ta'ati umara kuma ya nuna akan biyayya ga shugabanni fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره سواجي ga shi mutum musulmi cikin abin da yake so da wanda yake ki malam yi umar bi ma'asiya matuka su shugabannin nan ba su umurce shi da sabo ba wa idza umira bi ma'asiya idan suka yi umarni da sabo fala sam'a wala ta'a a wannan lokacin kuma babu ji babu biyayya rawawul Bukhari wa من حديث Abdullahi الله بن عمر بخاري ده مسلم سويته في حديث عبد الله na dalilai suna nuna saurara wa malamai da kuma shugabanni cikin abin da suke murta da kuma rashin saƙa musu matuka ba su yi umarni da sabon Allah ba wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam la ta'ata fi ma'siyati Allah innama ta'atu fil ma'ruf cewa babu biyayya wajen saba wa Allah madaukakin sarki kawai biyayya yana dan ne idan aka yi umarni da kyakkyawa imam muslim shi ya ruwaito a cikin hadisin sayyidina ali hakan nan ma faɗin annabi sallallahu wanda yake alayka sam'a wa ta'a fi usrika wa yusrika wa shaqika wa makrihika wa atharatin alayk cewa ya zama dole a kanka ka ji ka yi biyayya a lokacin kunci da lokacin yalwa a lokacin da kake cikin jin daɗi da lokacin da kake cikin hali na ƙi ko da an nuna maka fifiko ya kamata ka yi biyayya wannan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ne cewa a yi biyayya wa shugaba ko da mutum yana so ko baya so abin da suka yi umarni da shi matuka ba su yi umarni da sabon Allah ba wajibi na yi biyayya وروى مسلم أيضا عن أبي ذر قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع, واطيع وان كان عبدا مجدع الأطراف. ل أ ط ر ا ف سوى أ ب ذر يا رويتو سكي حديث الامام مسلم يا كتر يا تي للي بدائينا مسوينا يا مني وفيا يا ليك من النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا مني وفيا سوى ثورنا kuma in yi biyayya ko da shugaban da aka shugabantar da ni bawa ne wanda ba shi da ma yatsu su yatsu wannan ba ya riga sun yanyanke in yi biyayya da shi قال سهل ابن عبد الله التفسيري كما في تفسير القطبي سهل بن عبد الله ya faɗi kamar yadda yake cikin tafsirin kutubi la ya zalu nasu bi khairin ma abba musulmana wal ulama mutane ba za su gushe da alkhairi ba za su gushe ba suna tare da alkhairi matuka suna girmama wa shugabanninsu da kuma malamansu fa'ida azamu hadaini aslaha Allahu dunyahum wa ukhrahum idan suka girmama wa'annan guda biyu Allah zai gyara musu duniyarsu da lahirarsu وإذا استخفوا بهذين أصهد دنياهم وأخراهم إذا سكوا لا كان تواء النوم لا بيو ألا ذي قاتا مسو الدين سودة ملاهرا معنى الدنيا سو دلاهرا سو لوكت يا إيكو تغام ذاك تاء أكون ودنا